matafiya ba ga mu ga jaruman mu <laughs> gaskiya ne gaskiya ne <laughs> matafiya ba on set matafiya yawa, on set mata kalli wannan tasha ta mu ne albarka da marma a tasha ce mai wa'azantarwa da kuma dawa wannan tasha wanda ake kiranta da cewa matafiya hausa tv kalle ta ko ke ko shi ku kalli wannan tasha za ta nishaɗantar da ku a kalli wannan tasha ah, to ga ɗaya abokin na shi ma dan sanda ne abokin ko amma na karya shi ma na coge ne kai wace tasha kake kallo don da shi muke wannan aiki. gaskiya sai yau ake da azumi ya haka wasa tare ci bamban ya kai kanka an samu kaya maimakon a kira ni a ce ya ga abubuwa sun faru kuma sai yanzu ganin haka an yana karatu yana ta filawa. haka eh ai na gani an rubuta a goshin ka na gani labarin gama kiran mu aikin mu za ka fito ofalli ofalli ka fito a mutum kawai ka gaya mu ba abin da bai sani ba duro thank you very much fito kun kusa da yawa kun kula kana tiri assalamu alaikum sallama na dauki an ba ni tuda ku

to jama'a yanzu dai ga dai a cikin garin dawanau inda ake ɗaukar wani shugaban fim ɗin matafiya a halin yanzu haka ga shi dai da producer da darakta ana ta nuna yadda za a aiwatar da wannan aiki cancin don mutane ne wanda suke kallo gari

wannan ya amsa sunansa matafiya wallahi Allah ya amsa sunansa daga wannan gari sai <laughs> wannan gari muna ta asara kudin mashin wallahi Allah ya amsa sunansa ya yi kana bi <laughs> mutum da ya amsa sunansa ya yi abu da yake jarumi yana cikin boot Ya, ya, Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah wallahi kuma an ci an wallahi mun ci mun sha duk wanda ya tabe ya kwashi ba a al'aƙin matafiya ƙarya ne daga yan kaba muka to hamba ne kariya ma ba ne san wallahi kai wo ai bai muka kariya ba ko shi wallahi matafiya sunan fim din kana ganin awal irin da ya zuru zuru shayi bai ratsa zo da ba zo <laughs> a aikin da kuka kun je gida za ku ci a aikin Musa. ga wani ma ruwa na ga ya sa a jaka <laughs> a aikin musa na wasu mun ci mun koshi amma aiki na ci kuma ba alhaji mun shawa ya ba sai kafa da kuka ci <laughs> ok me zace